tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa cikin tafsirin al-misbahul munir في تهذيب تفسير القرآن العظيم نال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الله مدوكين سركي غافر تامشي wannan shi ne kasan na 42 daga cikin jerin giyan kasusuwan tafsirin ayoyin suratul ahazab a inda a tafsirinmu da ya gabata allah maɗaukin sarki ya yi magana kai tsaye da muminai dangane da abin da ya shafi wani ɓangare daga cikin ɓangarorin zamantakewan aure da kuma matsala na abin da ya shafi sakin aure a inda allah maɗaukin sarki ya warware mana abubuwa da yawa waɗanda suke shige ma al'umma duhu wanda shigewan waɗannan abubuwa duhu ya daɗe yana haifar da ruɗani a cikin al'umma amma kuma bayan wannan warwara da allah madaukin sarki ya yi sai al'umma suka fita cikin ƙangi to a yau da izinin allah za mu shiga kai tsaye dangane da abin da ya shafi zamantakewan cikin gidan annabi ne domin annabi shi abun koyi ne to amma allah madaukin sarki zai cewa musulmi birki akan wasu abubuwa wanda su haƙƙinsu bai kai ga a buɗa masu wannan wurin ba to inda za ka ga an buɗa ma wani kai an matse ma to bin wannan dokan da kiyaye waɗannan ƙa'idojin to shi ke tabbatar da cewa kai ɗin mai bautan Allah ne muna roƙon Allah madaukin sarki tabbatar da mu akan biyayyen shi da farko sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما الله مدوكين سركي يا أيها ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajak waɗannan matan naka na aure domin halattar maka da su halal malak Allah madaukin sarki ya halattar ma annabi in mu'amala na zamantakewan aure da su ce allati a taita ujurahun waɗanda daga cikinsu ka biya sadakin aure a wurin waliyansu wama malakat yaminuka da kuma waɗanda bayi ne ka mallake su ko ta hanyar siye ko kyauta ko a fagen fama mimma afa Allahu alaika cikin waɗanda Allah madaukin sarki yake sawa a ribato su a fagen daga sai Allah madaukin sarki ce wa banati ammika Allah madaukin sarki ya halartar ma zaka iya auren yar da ɗan uwan mahaifinka ya haifa wa banati ammatika da kuma ‘yar da ‘yar uwar mahaifinka ya haifa wa banati khalika da kuma ‘yar da ƙanin mahaifi mahaifiyarka ko ya haifa wa banati khalatika da kuma ‘ya'yan da ‘yan uwan mahaifiyarka suka haifa’ allati hajarna ma'aka waɗanda yi hijira tare da kai waɗanda suka miƙa wuya a matsayinsu na muminai to a cikinsu ne za ka zaɓi waɗanda in kana da buƙatan aure sai ka aure su wamratun mu'mina da komacin kirki mumina in wahabat nafsa halin nabi idan ta zo ta ce tana son ka kuma ita ta sarayi maka komi na ɗawainiyan aure to ita ma allah maɗaukin sarki ya halattar ma da ita ya ce in aradan nabi an yastanki haha in ba annabi yana nufin ya aure ta domin kada dokanta zama duk wacce ta zo ta ce tana son annabi kuma dole zaman aure da ita ko yana so ko baya so to sai Allah madaukin sarki ya ma abun birki kuma ya sanya mashi waigi yace in arada nabi ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minina wannan doka to kai kadai banda sauran mu'mine ma'ana wannan shine za mu zo za mu ji shi annabi idan mace ta zo ta ce tana son su aure kuma ta sarar yadda duk wani ɗawainiya tun daga sadaki har komi to nawa ba sai wani wali ya ɗaura mai aure da ita ba ba sai an nemo shaidu ba ba wani siga da za a yi wannan abin shine auren kawai sai da kawai ta shiga cikin gida ta zama daga cikin matan shi to ɗaura aure da zamantakewan aure irin wannan to wannan allah maɗaukin sarki annabi kaɗai ya buɗe ma wannan ƙofar amma sauran mumine fa da wata baiwar allah za ta zo da ce tana son ka to falillahi alhamd wannan ya halatta kamar yadda kai ma za ka iya ganin wata ka ce kana son ta to idan haka ya faru to kai sai ka tafi wajen waliyinta ka biya sadaki an tada shaidu an yi siga sannan ne za ta zama matanka shi ko annabin rahama duk waɗannan babu allah maɗaukin sarki ya ba shi wancan damar to kun ji ɓangaren halisatan laka min dunil mu'minina ba wai ana magana ne akan cewa wata mace ba ta da dama ta ga irin namijin da take son ta zaman aure da shi kuma ta ce tana son shi ba ba abin da ake nufi ba kenan wancan harkoki na ɗaura aure da za a yi magamagarin musulmi to shi wannan ban da shi amma kowa ka sani idan annabi ya ga wata yana so daga cikin muminai yi maganan auren to duk waɗancan ƙa'idoji na waliyi na sadaki na shaidu na tsiga duk kuma suna nan amma ƙa'idan janye waɗancan abubuwan shine magana dangane da abin da ya shafi wacce ta zo ta ce tana son annabi jama'a kun gano wannan to yanzu misali yau mata suna da dama ta ga wani wanda addinin shi da kuma ɗabi'an shi sannan yana da yadda zai iya riƙe ta sannan yana da tsora da siffin irin namijin da take so ta ce kuma tana son shi ta hanyar ta je ƙarara ko ta wakilta waɗanda za su je su yi magana a madadinta suna ta tabbatar da wannan yana daga cikin abubuwan da ke taimakawa mutuwan aure da yawa a ƙasan hausa shine da yawancin mata ba sa auren irin mazajin da suke so ne na farko ko dai ya zama kama karya na wasu iyaye da ba su fahimci aure mu'amala ne ba suna ganin kawai bukatuwansu da suke da shi na faranta ransu da faranta ran waɗanda suke so shine akan gaba kawai za a ɗauki 'ya a ƙaƙaba ta ga duk wanda ake son a ƙaƙaba mai shin ɗin yana so shin ita tana so ko ba ta so ba ruwansu da wannan a musulunci a matsayinka na mahaifi ko waliyi wanda yake jagorantar al'amarin aurar da wata ‘ya musulma an baka dama ka zaɓen mata mijin da kake so ne kafin ta balaga amma daga zaran ta balaga to yanzu sai dai ka nemi shawaranta kina son shi maɗaura maki aure wannan muna maganan dokar musulunci jama'a ba al'adanku ba ba son zuciyarku ba ba wai mu ne da ita sai yadda muka so a 'yan ce wannan kuma wani abu ne kake yi daban wanda ire-iren wannan kama karya da wuce gona da iri da aka rika yi ma da yawa daga cikin ire-iren waɗannan matan to ya haifar da matsaloli na zamantakewa a lokaci ɗaya kuma ya haifar da matsaloli na gurɓacewan tarbiyya ya haifar da mummunan gaba tsakanin mata da kuma mazajensu wanda wannan gaban ya tasiri hatta ga rayuwar 'ya'yan da za su haifa sannan irin wannan mummunar gabar ya riƙa yin naso yana bin hatta 'ya'yan da aka tarbiyyance su a wannan gida na gaba ta wanke 'ya ta ba da aurenta damuwan da uwan take ciki wannan damuwan ya tasiri ga wannan yar a waye gari ba ta ganin mutuncin mijinta ba ta girmama shi saboda abin da ta ga uwarta tana ma'ubanta kenan shi sa illan da ke cikin tirsasa 'ya'ya mata musamman su aure nau'in mazan da ba sa so to wannan matsala ne shi sa iyaye ku ji tsoron allah ku bari kamata ya ce sanda Allah madaukin sarki ya baka albarkan haihuwan mace to ka fahimci Allah ya gama maka alheri da annabi ya ce duk wanda yake da adadin wasu 'ya'ya mata ya tarbiyyansu har ya aurar da su wannan mutumi aljanna zai shiga za su zame mai garkuwa ba shi ba shiga wuta to yaran nan suna fara tasowa ka fara ganin sun fara tunkarar shekarun balaga to kai fa aiki ne ya same ka jajajir a matsayinka na uba matakin farko ya za su yi su samu maza na kwarai da za su aure su in so samu ne ka bincika cikin abokanka ko 'ya'yan abokanka ko cikin danginsu ga wani mai addini da ɗabi'a mai mutunci da sana'a sai ka je sai ka magana wani mai zai hana ni da kai ba za mu ƙara dankon abota da aminantaka mu ƙara ƙulle wannan al'amari ya samu inganci a tsakaninmu ba zo ka auri ‘yata wance mana ko ƙanwata wance ko wance da nake riƙewa ka zo ma haɗa wannan alaƙan zamantakewa ya ƙara ƙarfi kaji yadda ne mata tarbiyya mace ce mai mutunci mace ce mai kirki tana da addini tana da kyawun ɗabi'u duk ka faɗi kwalitinta in tana da wani siffan halitta kyakkyawa ce ka ce a zo yi ganta sai ku sayin da za ku yi mahaɗa yaran nan ku haɗa su su fahimci juna shikenan sai a zo ya aure cikin mutunci cikin girmamawa to amma dattawa sun ƙi yin aikinsu sun haifi 'ya'yan sai suka sake su a lokutan baya yaran suna zuwa tallan abin saidawa ne a lokaci ɗaya kuma da tallan kansu don a gansu wannan shi yake haifar da batsala da alfasha iri-iri a cikin al'umma yaran nan sun balaga suna da bukatar a yi masa aure wai kuna kallon su ƙanana ina ruwan balaga da ƙanƙantan jiki ina ruwan bukatan jinsi da abin da ya shafi kai kana son a yi makaranta ko kana son wai sai lokaci kaza ko sai ka tara kuɗin da zaka sai katakai da robobi da karafuna wai sannan ne zaka tattaka ta ka da gidan miji Allah wannan shiri ta ya kamata a dina shi duniya an wuce wannan wuri waye wanda ake da shi a duniya ya girma wannan da Allah kar ku mai da mutane kauyawa gidadawa mana an wuce wannan wurin saboda irin yadda iyaye su komo suna son su yi aiki da irin wannan sunna na cewa za a je a yi magana a zuwa aure 'yarsu sai a komo ana mayarin gori ba irin haka ya kama da ku yi ba Aje je a yi magana har a ƙare shi ɗan da zai zo ya auri wannan ‘yar bai fasan an zo an yi maganan ya zo ya aure ta ba ne sai auren saboda iyayen nasa sun ƙware a rayuwa ya yi magana tsakanin dattijo da dattijo kawai zai kira shi ne kai ɗana ne mai mutunci ne na kalli addininka da ɗabi'unka da kaza kaza kaza sai na ga za ka dace da ‘yar wani me zai hana ba za ka je ka same shi ba domin ka ga yan nan ni zan yi sha'awan ya zama ita ce saraka sarukowata waye waye dai da kuke faɗi shi nan kaga zai je da ƙarfin shi yana zuwa ya ganta sai zai ce a a wallahi ko ta yi sai a zuwa auren na hankali kwance jama'ar annabi kuna gane wannan idan ba iyaye ne za su yi ba a ƙawaye ne ƙila ita ta ga ustazuwa na tana son shi misali mu buga misali da waɗanda muka bi kusa da su an fahimci wannan da kyau ko ai mu bukuta da ustazai wannan abin haka yake dan inda ya gayu ne to wannan kuma can ga su gada wannan ma kike ce kina son shi zai wahala ki cika da imani dan zai kokarin hada ki da fati ne da sabon Allah iri iri kina nan kina duduma mala'ikan mutuwa yazo ya durmushe ki ya zara ran ya kai ki jahannama ki hankali mai addini da ɗabi'a kadai shi yasa ma a cikin ayan Allah maɗaukin sarki ce mu'mina isa ku yi layin wannan kalmar mu'mina mra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi ji ka'idar ba ga cewa wancan mutuniyar banza ne bari in yi jihadi a ina ita ma ustazin ba jihadi za ka yi ba sai ki tura ƙawaiki ta je te magana in kuma za ki iya ki je da kanki wane gaskiyar al'amari na lura da wasu al'amara na mutunci na addini da kamun kai da kake da shi kuma hakikanin gaskiya ina ganin kai mutum ne wanda zan iya rayuwan aure da shi ina son ka zama mijina uban 'ya'yana mai kake gani idan ya ce to zai je zai nazari zai shawara zai istihara sai ki ce masha Allah zuwa kwana nawa wallahi in dai mutumin kirkin ne kuma yana da halin yin auren kuma da kyawawan ɗabi'u da addinin da kika gan shi don shi kika yi mai wancan kalmomin Allah ba zai tsallake ba an gani ba zai taɓa tsallakewa ba sai an yi wannan harkar amma idan dama ba mutumin kirki ba ne kawai dai kin gan shi da 'yan sulallen shi ne kika zo ki kwashe mashi to allah maraukin sarki ba zai baki dama ki nasara ba kuma yanzu a zamanance ba ga hanya mafi sauki ba sai a aika da sakon katta kwana ba haka ba ne babu laifi fa mace ta ga wanda take so ba laifi ba ne gashi ƙur'ani ya faɗa yau in za a yi ma'annabi huwayu ba za a maka ba kai na ɗan gidan suwa bayan kuma kana da abin da take so ina yawan faɗa ma matan nan da cewa da yawan ku kawai aure kuke kawai kin zauna ne kina jira inda ka san madara a kanti kaga madara da aka kasa shi a kanta ana saidawa bai da yancin wa zai siye shi sai wanda ya zo ya ce mai komin wancan gwangwani biyu ba yanda aka iya madara ba zai ce kai ni ba za ka aje gidanka a shani ba haka dai za a miƙa dai ya tafi yanzu matan nan kawai jira suke sai wanda ya zo ya sallama ya ce yana santa ta yi shekaru da balaga tana da bukatan aure ba yadda ta iya tsayin shi bai kai mata gejin da take so ba haka dai za a kukuta a kai ta duk sanda ya shigo gida ta kalle shi yanzu dan wannan <laughs> mun gano wannan shi ke na shiga matsala ba wata ba ta son ta ga wanda ya cika duhu ko da bai da haske to amma kuma ya zama dai ya dan bar duhu ga dan bai karasa haske ba to bayan da ta iya ba wani mai dan haske haske da ya lallabo haka dai za ta hakura tana ganin abin da ganshi kaman wani sabon ifritin minal jinni ya duro haka za ta karbe shi bayan da ta iya kun gano wannan da kyau ku wata kuma ta fi son tsaka tsakiya ba ta bukatan dogo dan zarkalali haka bayan da ta iya shi ya zo kuma tana son ta yi auren nan dole ta aure shi kullum ta rika kursiyu dan in ya da sallan isha'i tana gudun katte gamo dan yana shigowa gidan za ta ga mata kama da fatalwa kaga ba ta da yanci a musulunci kina da yanci kowaye ki ga yayi maki kina so zaki iya bin hanyoyin da zaki bi hakki cimma manufanki shi yasa kawai abin da yake ga iyaye in har yarinya ta riga ta kai shekarun balaga to su ba ta shawara inda kawo sai su je sai su bincike kuma binciken nan ana yin binciken keke da keke ne da yawa daga cikin iyaye saboda ganda da san rai sai kawaje sai a tambayi liman da Allah me zaka ce gama ɗan gidan wani ya zo neman auren mu ne shi ma saboda san rai irin na limamai da ustadai sai ce amma ah, sha Allah ai mutumin kirki ne nan ko ko sallah baya yi ka taba ganin mutumin kirkin da bai sallah sai an ji yi bincike bincike kaman ba gobe na farko za a bincike yadda yake mu'amala da ubanshi shi a cikin gida shin yana jin maganan mahaifin shi kai tsaye ma'ana mai ɗa'a ne ga biyayya ɗari bisa ɗari ga mahaifin shi in A eh, to akwai sa ran zai ma mahaifin wannan 'yan ɗa'a kuma zai girmama shi idan yana ma uban shi tsawa ya rena mahaifin shi ki shirya ke ma sai ya rena mahaifinki domin mahaifin da ya haife shi ma bai da kima ina ga mahaifinki sannan sai an binciki yadda yake mu'amala da mahaifiyar shi tana raye ko ba ta raye sai an gano haka yadda yake kimanta mahaifiyarki mahaifiyar shi ki tabbatar haka mahaifiyarki za ta samu wannan darajar in kuwa uwan za ce magana su ɗari ya kasa yin ɗaya to ki tabbatar da mahaifiyanki ita ma da za ta shiga kenan sau da bai girmama nashi bane zai girmama naki sai an binciki yanda yake mu'amala da kannin shi waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da waɗanda suke ƴan uba ne domin ke ma haɗarin da za ki shiga kenan in yana mutunta su yana tausaya masu yana kimanta su yana jansa a jika ki tabbatar da ke ma za ki samu wannan idan ko ya tsane su yana hantaransu to naki nemin babi aula zai masa haka sannan dole ne sai an binciki ya yake mu'amala da kishiyoyin uwar shi ki tabbatar da abin da zai faru da ke kenan da naki yan uwan da kuma matan mahaifinki sannan in dalili ya sa ya yi aure ya ƙara wata matan kafinki ko kuma bayanki to ki tabbatar yadda ya rika mu'amalantar matan mahaifin shi da matan kanni da yayyin mahaifin shi da sauran yayyin shi waɗanda suke aure da kannin shi irin yadda yake ma waɗannan mata kallon uku ahu Allah ka zai manaki sannan wajibi ne sai an yi bincike ya yake mu'amala da abokan shi idan sun zauna dandali wajen hira yana kokawa da su da zagin su da cin zarafinsu menene alaƙan shi da waɗanda suke kasa kaya suke siyarwa a unguwa shin yana zuwa ya ci bashi ya ƙi biya shin yana yin abubuwa iri-iri na a bashi-bashi ya runto ya ce shi sam-sam ba abin shi ana tuhuman shi da ɗaukan abin da ba nashi ba sannan sai an bincike in ɗan makaranta ne sanda ya baro garinsu ya zo poli ko ya zo fce ko ya zo jami'a da sauran makarantu wani irin mu'amala ne yake yi a wurin sakamakon nisantan dangin shi da 'yan uwan shi da abokan arziki da suka san shi shin ya zo garin nan ya fi tsare kafan shi ya zama tantirin fajiri ko koya yake idan yana aiki dole ne a je a binciki inda yake wannan aikin ya mu'amalan shi ga shugabannin wurin da sawo'in shi da waɗanda suke ƙasa da shi a wurin aiki idan sana'ar hannu yake yi sai an yi wannan bincike ya yake mu'amala da kwastomomin shi ya hudansu da abubuwansu yake wallahi tallahi jama'a sai an yi bincike kusan hamsin a kan mutum kafin a ce mutumin kirki ne za a ba shi aure ana wannan bincike tsakani da Allah matan nan ba a cin amanansu a ji a ɗauko wani ƙodogo malam a haɗa ta da shi diya da bebiye ta ta rasa yadda za ta yi kullum ana gaya mata ta yaƙuri ta yaƙuri ta yaƙuri kuma za mu gaya maki ki yaƙuri amma ganda ne kawai fa cin da ya zo da 'yan kuɗi an gan shi ya zo da roba-roba ya fallo wata auduga a jikin shi ya goge ta tana walƙiya sai a ce za ki huta wallahi wa abin da ake gani kenan kawai saboda me sai an yi bincike a kan mazan nan musamman a wannan lokaci na gurɓacewan ɗabi'u da lalacewan mu'amala sai an yi bincike haka za a irin wannan binciken fa ga yar da kuke son ɗanku ya aure ta sai an bincike ta ya mu'amalanta ita ma haka waje kaza waje kaza waje kaza waje kaza hatta fito wanda daga gida zuwa makaranta samarin da suke zama a dakali dama da hagu ya take mu'amala da su in ta fito kowane sakare sai ta za ta magana da shi ana daga hannu suwa ke da lambobin wayanta unguwan ya take kaza ya kaza da yan talla kishiyoyin mahaifiyanta ya matsayinta game da mahaifiyanta game da mahaifinta inda je su yi a shaguna inda je makaranta in te kaza in te kaza sai an bi ta an ɗana mata kyamarori dama da hagu an gama binciken ɗabi'unta tsab in ta kai sai a ce mumtazun jiddan idan aka auro irin wannan yar la haula wala quwwata illa billah duk unguwan da danginka sai sun ce Allah ya sa albarka amma iri da muzu kawai cin da ya balaga ta balaga kuma sun kosa kawai sai a dana su kawai shikenan kawai su dinga banko yaya babu tarbiya babu komi ga mugun halinta ga nashi sun haɗe sai ga an fitar da wani ifiritin minal jinni mai mummunan hali da ɗabi'a tsakaninsu ya buwayi kowa in ya zo gidan iyaye mana kakannin shi ɓangaren uwa allah allah suke yi tafi don lalle kafin ya tafi sai ya tada wani abu kun gano wannan ko su aje gaba da shi ko ya ɗauko masa magana inda zai je ɓangaren kakanni ɓangaren uba haka suke allah allah abin da ya sa ko ga fitinan bai taso sanda uban shi yake matashi da uwar shi san take budurwa ba bala'in araba yake to amma yanzu shi musiba an haɗa mashi wuri ɗaya an mai lodin shi yana da complete package na rashin mutunci jama'a kuna ganewa shi sa ɗabi'a da hali ana gadin shi kusan wannan ana gadon ɗabi'a da hali ba ka ganin idan lalle ke ɗan wane ne sai ka ga yanayinku a wani lokaci ya yi iri na ɗaya iri ɗa daidaita tafiya ko ɗaga hannu ko yanayin wani abu sai ka ga ya yi iri ɗaya na mahaifinka ko wani abu an gano wannan da kyau ku yanzu akwai ɗaya daga cikin dattawan mu a masallacin nan wallawa lokacin ya kabbaran sallah ya tsaya a sauwa kawai sai gaba bin shi a gaba da kun gano wannan da ke ku yadda mahaifin shi yake kafin ya rasu tsab yadda yake tsayuwa a sallah haka nake ganin shi exactly babu bambanci sam to idan wani ɗabi'a ne na banza yake da shi ba haka zai tsiyaya ma wannan yaron rashin mutunci zo yana ma al'umma a gari an ce ku yi bincike kun sai ga ga yarinya ya kirki mai mutunci kawai ta zama madara a kanti ga wanda take so a unguwa wayan ce tana jin kunya ha kawai tana kallo sai wata fitsararriya ta zo ta sungume shi ta je ta ba shi wahala ita kuma wani sakare zai dauke ta kawai sa ta a sakarci to kamata ya irin wannan ya zama akwai dattawa da za su haɗu da malamai da masu unguwanni ya zama ana da kwamitin lura da irin wannan unguwa ‘yarwanci ya halatta a haɗa ta aure da ɗan ɗanwani a tsaya ƙara bincike a kansu sai a je sai a haɗa idan tana da buƙatan wani mai hali da ɗabi'a iri kaza ya zama shi ne mijinta tana da dama ta gaya waɗannan dattawar ko ta aiki wata ƙawarta mai mutunci don kasan in ta aiki kowace irin kawa madadin ta gina ta sai ta ginawa ya da gina kanta a kuma ana cewa ta ci amana wa ya ga muke ba amana ta ci ba ta fi ki sauri ne zafin nama kenan <laughs> a waye bai san mai kyau kamar ba kai ne ka tura abokinka wai ya je ya gina ka a wajen wata ya bai taba ganinta ba kuma yana bukatan auren nan da ya zo ya ganta sai ganta yar cas yar dugui-dugui irin wacce yake so ba cin amana ba ne sai ya bayanin cewa wance dama abin da ya kawo ni shine gabatar da kaina ga kaza ga kaza ga kaza in ya gaba zai samu shiga ba sai ce ta kuma akwai abokina yau ya wuka ne al'umma na ba kuna fahimtar wannan haka ake yi wallahi ga waya sakon katta kwana na 'yan mintoci za ki aika wance wani kaza kaza kaza ki faɗi kwalitin shi ce ina da son in aure ka suna na wanci sai ki shuru yana gani ya duba idan abin ya ɗau hankalin shi allah allah zai yi ya ga saƙo na biyu cinda da ya ga nan ya shigo to zai kira kina ganin ya doko kira ya fara tambayan wace ce to kin shiga ina gaya maki don mun san harkar kina ciki mun gano wannan da kyau ko. sai ki ce aini ne wance daga wuri kaza ga kaza nawa gashi gashi gashi gashi kenan tako ban san ki ba ah, to ku zo gidanmu mana ka samu mahaifina a ah, to ki turo man da hoton ki ce ah, maganar hoto bai taso ba amma ka zo ka ga mahaifina sai mahaifina ya baka lokacin da zaka zo mu gana in na shi shikenan in ban yi ba kuma shikenan wai su abin da ke damun matan na wai ba baka da yanci wai ka ce ko ba ta yi ba a wacce ka aura ma ba ka ji qur'ani ya ce ba a tare ba ma an rabu balantana ke kawai da ake processing a gano hanyar da za a ba a shigo jiman karambani yanzu ga shi a karar Allah ce in aradan nabi an ha ai ba dole ba ne ke yankin ce kina son shi ce na son ki kuma ku mata maza dubu nawa ne suka wanko kafansu da ƙwarin gwiwansu suka zo suna son ku kuka ce ba ku son su ba taɓa yin haka ba ko ba kan yi an gano wannan da kyau ku wani yana son wata ya yanzu ya same na ofis malam ya ji yar abun nan wai na ce ina santa wai saboda wulakanci ba ta sona wannan irin wulakanci ne malam wani irin zamani ne ku ƙara wa'azi ba <laughs> na je kai da Allah ka yake na je kai baka ganka ba ne ah, to malam ni me ne a'a ba ta san ka ne ta ga maka gaskiya ne inda te maka ne yan matan zamani zaka gode ana sauran wata uku ramadana ta fara tara samari saboda in wannan bai kawo mata ba wannan zai kawo mata maula ta sidi maula ta balarabe wancan gida da kaza da kaza ke in wannan ya kawo kwando ɗaya wannan kwando no zai kawo biyu in wancan bai kawo ba mai biyun can ya cike wancan gurbin ana cewa an gama sallar layya sai ta kala ma kowa laifi ta watsa sai kuma baɗi ta taro wasu kai ba Allah ya taimake ka wata ce ba ta san ka kai ai la yarinyar ne ta yi na ce kuma gaskiya ne ni ma na san ta yi amma dai ba ta san ka kuma duk wacce ta gaya ma gaskiya ba ta san ka ba ta taimake ka ba ta taimake ka sai ka je ka nemi wacce take san ka haka ake yi soya dole ne malin lalle fa wai yana assisting lalle a ƙara wa'azi na ce to an kyayi kai ba za ka yi ba <laughs> kaga maganar banza kaga bai san da ai wa'azi akan ana banna a gari ba tunda ya je neman aure ta ce ba ta san shi an gani to bayan da ya tafi sai na aika a kirata sai ta zunci a ah, kewa na mutumin kirki mai addini mai ɗabi'a mai kaza mai kaza ke za ki ce ba ki san shi ta ce malam duk komi na shi ya yi man ta ce laifin shi ɗaya na taɓa zuwa gidansa an aike ni wallahi na je na same shi yana ma mahaifiyan shi tsawa ta ce tun daga wannan lokacin na tsane shi na ce ke kuwa allah ya maki albarka kuma allah ya sake gama da duniya lafiya na jawo a tamfa na ce je ki ɗinka kake son wanda yake rena uwa shi kowaye don ba zai ga annabu ba sai na yaka aka kira shi na ce na yi bincike a kanka na gano kana daga sautinka a kan sautin mahaifiyanka ya ce gaskiya ne ya ce ka dina ƙor'ani ya hana a cikin sautin isra'i duk matsayinka yanka zo gaban iyayenka ka zube kai ba kowa ba ne ko shugaban ƙasa ne da iyayen shi na nan yana zuwa gaban su to kuma yanzu ba shugaban ƙasa sunan shi ba mun gano wannan sunan shi ɗansu duk malantan kan gaje gaban uwarka yanzu ba sunanka malam ba ka wa ɗa kowaye kai duk matsayinka karin da sotul isra'i awayin na na waƙadar rabbuka har zuwa ƙarshe ne mai fada na ce kaga wannan abin da kai ma uwarka shi ke bibiyanka je ka bata ta haƙuri kuma ka gyara isa irin waɗannan abubuwan da mutane suke ku ba san mutane na kallon ba shi yasa ku ba matan nan yanci ku ba su dama su iya gaya maku magana iyayensu ko kai tsaye da su yakka ce fa ka samun lokaci kana warewa da kana magana ko zo mana kifa aure zan maki wallahi ta ce ha ba ba kuma irin wani lokaci a to ina son ga yan jikoki na ko sai na mutu ne zan ga yan jikokin da Allah na baki kafin dawa sallar la'asar ki tabbatar da kin ban labarin wanda kike son ki aura amma baki kawo dan ustaz mai mutunci ba. kana da sallar isha wai la'asar wance ta ce dadi kenan wallahi to tana jin daɗin maganin kenan inda gani ce su baba kenan <laughs> wai baba ka ƙosa sai ka ji soyayya na ce ke za mu koya maki irin namu na da mai kwalitin nan ta ce wa ai ba ku iya soyayya ba mu ne muka to ka jawo ta a jika kenan yanzu duk abin da kake son ka isar mata za ta karba amma yanzu ka zo ka zauna <clears throat> to tun daga wannan muryar rago da kai ka gama firgita ta duk abin da kake son ta gaya maka wallahi ba za ta faɗi ba sai ka ɗan buɗe mata yanayi da za ta za ta iya shigowa an gani wai ke tsakaninki da Allah wannan yaron mai zaki da shi iliminki na addini da na zamani da wayewanki yaron da yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza ni a ce wannan shine sarki na haba haba bebi na kike haka mun gano wannan sai ce kuma wallahi dadi ni ma na fahimci wannan tunda yan zamani haka suke wai kai ne dadi saboda wulakanci amma dai a tafi a haka ba matsala to ana nan ana nan sai ga ta ɗauko wanda kake so ko kuma kai kai tallan naka kuma sai ta karɓa haka yake yi amma ke zo nan kwana uku fitar da miji in ba ka ba zan ci zarafinki a gidan nan yar iska ba kaza kaza kaza to ba ma maganan mijin ba damuwan wannan maganan sai kai sati uku bai sake ta ba sai kawai sai ka zo ka shigo mata da wani katako ka ce wai gashi na wata aure shi tana ganin shi wancan damuwan zai sa ta ƙi shi ko da tana son shi sa iyaye ku san yadda za ku bi ku ja 'ya'yanku a jika kuma sannan ke uwa ki daina ɗaukan yake a matsayin kishiyarki ba ki zama kina jin damuwanta ba ki ba ta shawarwari ba ki ɗora ta akan abin da ya kamata kullum sai alkaba'i ke ma dai za ki auren ai za ki je gidan mijin kuma wallahi za ki gani ba da kin cusa mun bakin ciki ba yan yan yan yan yan yan yan za ta je gidan mijin kuma za ta ganin ke ma za ki gani don za ta haifan maki ɗa da zai ci zarafin ki a gidan sunan shi wa jika wahal da kaka ki san wannan kin ki baki ke da kanki bayan da kika iya sai ta haifo ɗan iska kuma ki ji a duniya ba wanda kike so sai shi addu'a za ki rika mata allah ya maki albarka Allah ya taimake ki samu miji mai kaunanki wanda zai tausaya mana Allah ya baki ƴaƴa da duk nan za a yi sha'awar su Allah ya maki kaza Allah ya maki kaza duka idan wata na amin baba amin baba kai Allah ya saka da alkhairi Wannan sai kira ta kice kai wallahi wani yaro na gani dan cas cas zai dace da ki a'a waye wannan ni gaskiya yana da saurayi na ato ba sai ki hada ki gani ba haka ake yi ɗan gidan wancan ƙawata mana waye a gidan nan ko tun da in ta fata tambayin ki waye a wannan gidan tana so ta ji labarin ne to ki bari ki zauna zan sa aiko shi da wani abu gidan nan sai ki gan shi yana zuwa a ɗan magana minti talatin minti kaza yana tafiya sai ki ce kin gabawan Allah masu tsoron Allah ke me ke gani ya yi sai dai kawai dai aha to kin san hanyar da zaki bi ke kuma ki ƙara sauran aikin cikin ruwan sanyi an yi abu amma wallahi baki aure shi ba ne miki baki kaza kaza kaza kaza ko na mutu Allah ya isa waye kaza waye kaza wani wani Allah akan aure ne sai an yi Allah isa auren <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa ina kira ga iyaye su gyara waɗannan abubuwan su marmaza su gyara sau daga shi ƙarar annabi an gaya mashi in mace ta ganka tana son ka kuma kai kana son ka aure ta to magana ya ƙare a ce ɗakin nan na kan kwana ki je ɗakin ki ne an fa gama amma in ni da kai ne to kuma wannan sai mun je mun bi due process haka ne aka yi kamata sai Allah ce khalisatan laka min dunin mu'minina kai kaɗai wannan gara basar amma banda sauran muminai su sai sun bi tsari sai allah madaukin sarki ya ce kada alimna ma faradna alaihim mun san abin da muka farlanta musu mana kan wuce mata nawa mata hudu kai kuma an baka dama yi ta yi an gano wannan da kyau ku za ku zo ku ji sanda annabi ya kai wani geji sai kuma Allah ya saukar da aya cewa daga yanzu ba ƙari an fahimta to amma mu sai Allah madaukin sarki ya farlanta mana ma iya auren daga ɗaya har zuwa hudu fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum matan da za mu iya aure da kuma abin da za mu mallaka na kuyango likai la yakuna alaika harajun wa kana Allahu ghafuran rahima wannan ita ce ayin da Allah ramma ya karanto mana kuma kun ji irin alheran da ke cikin ayan yanzu kai tsefa an kutsa gidan annabi to bari al'imam abul fida ismail abu kasirin dimashki ya ɗibe mu mu shiga cikin gidan tsundum ya ce ya ƙunallahu ta'ala مخاطبا نبيه صلى الله wa sallama, bi بأنه قد أحل له minan nisa'i. lati a a'tahunna muhurahunna Allah madaukin sarki yana magana kai tsaye ne da annabi dangane da matar da Allah ya halattar mashi na farko daga ciki su ne matan da ya je ya nemi aurensu a wurin waliyansu kuma ya biya sadaki mala ya ce wahiyar hararu su ne yawa wahiyar ujuru hahuna sadakin da ake biya yayin aure sai kuma bayi wanda annabi ya mallaka sai wacce ta zo ta ce kuma tana san shi to duk wannan nau'in an halattar wa mutum zai iya yi ma'ala ce kama ƙalahu mujahid wa gairu wahidin wannan fassara malam mujahid ne yayi da sauran manyan malamai mala ya ce wa kada kana maharuhu li nisa'ihi kun ga sadakin da annabi yake badawa a duk lokacin da zai yi aure shine isnatai asharata uqiyya wa nashan. uqiyya goma sha biyu da rabi ne nashu din nan wa huwa nisfu uqiyya fal jami' in aka hada uqiyya sha biyu da rabi shine 500 dirhamin shine darhami 500 jama'a darhami 200 shine miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da wasu 'yan mutsa-mutsai a kai darhami 400 shine miliyan biyu da dubu ɗari uku da wasu 'yan mutsa-mutsai sannan darhami ɗari da ya rage shine wajen dubu ɗari shida da wani abu kina annabi yana ba da sadakin kusan naira miliyan uku a naira najeriya ta yanzu mun gano wannan da kyau ku a nera ta yau yaya e a wancan lokaci wannan auren shine mafi sauki a wancan lokacin kuma na da ina fada samari ku miƙe ku nemi sana'a idan baka samu sana'an da za ka yi baga gona nan na rantse da alkur'ani gona babbar sana'a ce da mukamin minista bai fita ba ba ka ganin su gama aikin gwamnatin duka tsofaffin sojoji tsofaffin ministoci tsofaffin gwamnoni sanatoci da shugaban ƙasan ma kai shi duk wanda ya ƙare ina yake komawa gidan gona gona suke koma kowa gona suke koma ba amma wani yanzu kana zaune idan rana ta kada nan ku ɗauki benci kuma da shi can har yamma kuna wannan aikin banzan ku je gona kunki shi yasa idan yarinya ta taso kyakkyawa wacce ta koshi da karatun addini da na zamani gaba ɗayan ku a unguwan ba wanda zai samu kuna kallo wani zai zo ya shawo kwana da motan shi ya saka ta gaba da ita ya aure ta kuna kallo kuna cewa matsiyaci nan nan muke nan za ku ta zama ai zama ma ba ku fara ba amma yanzu ka je kai noman ka kayi girbi ka samu miliyan ɗaya bada ka ƙara ka samu miliyan uku to duk wacce ta taso aka ce akwai hadda akwai turanci akwai digiri akwai waye sai ka ce a ji a tayo maka ka shirya tun daga tufafin jikinka da yadda gidanka yake da abubuwan za a ce a yaron arziki ne makirikiri ku zana ku ce wai ina boko yo boko ba kudi boko ko kenan ai boko ba ka sana'a boko ko kenan hawa mana gona za ka ka sami hekta ɗaya ka fara da ita daga nan hekta biyu daga nan hekta kaza daga nan shi kenan kawace ga ka harki ka gama aikin ma sai ga baka da bukata gama karatun sai ga baka bukatan aiki haka ne ku taɓata wa kanku lokaci ana gaya muku yanzu kwanaki nike je ana hira da wata bbc hausa ne ko voa ta gama digirinta amma sana'an kuli-kuli take yi tana cewa ko ta samu aiki ba za ta bari ba don ta ga amfanin sana'an kuli amma yanzu in ka je ka ga matanmu da suke yin kuli da iyayenmu za ka same su gaba da sun gama fita hayyacinsu ne ita wannan 'yar zamanin da ta ɗauko sana'an kuli kun san abin mamaki kulinta har amerika ake kai shi turai ba inda ba a kai kulinta kuma ana siye kaga wannan kuli dan oda ne saboda bature in ya tauna kuli ya ji shi rumin mis din nan zai ce wannan min aina ce min najeriya dala da shi ake siyan kuli-kuli duk sana'o'in da kuke ba ku ingantawa ne shi sa bana ina kira dukkaninku kowa ya je samu karancin gona hekta ɗaya kuma ku yi ƙungiya ku nemi gwamnati ta ba ku tallafi haka yake yi in babu tallafin gwamnati ku samu masu arziki su tallafa muku da tallafin da babu ruwa a ciki in ku an aka sa ruwa ko sai kun yi asara so da kun tsokana Allah ku gani kowa ya noma kuma kai noma irin na zamani ba irin na da ba don irin na zamani ne ake samun riba in ka zauna a yi kai mai ra'ayin rikau ne a neman kuɗin ne za ka sa ra'ayin rikau? ai ra'ayin sassauci ake sa wajen neman kuɗi don su zo da yawa to irin na zamani za ka yi noman za ka ban labari wallahi ba ga wani ƙato ya zo zamanin annaba ba ya ce ya lallai a bani kuɗin ya ce fa ne na bai ɗaga ido ya ga wannan ya ce kayi me kake da shi a gidanka randa ne da shimfiɗa ce je ka kwaso su lokacin da ake ɗa'a kenan yanzu kai yanzu an ce ka je kwaso katiban ka kawo nan ka kawo ko da za ka yi ɗa'a amma ba za ka kawo cin da ka daidai kana kashe kuɗin cizo a kai za ka ji kunya a gani haka ne ana zuwa annabi kada ƙararrawa ya siyar aka ba shi kwandala ɗaya ya ce fa ne kai gida kwandala daya je ga siyo gatari annabi ce saba mu gani ya saba ce a walin madina ya je rike yin ice yana zuwa madina yana siyarwa kwana goma sha bakwai sai gashi ya zo yana rataye rigan shi annabi ce wannan bai fi maka ba a cikin kwana sha bakwai nan har ya siyo shimfiɗan ya maida randan ma ya maida abinci kuma ba kama hannun yaro har gashi riga ya sanza an samu shi abin da zai yi makiri da muzu sai ga katin da ya kamata ya hutar da iyayen shi yanzu ba sa aikin komi suna cin fansho a kawai shi kenan wai jira yake uban shi ya samu ya bashi kuma ka gaya mai yadda za ka yi albarka a haka shi sa ina kira ga matasa ku tsaye da iyayenku game da neman kuɗi gaba ɗaya kawai fansho za su rika ci duk watan duniya nawa kake ba mahaifinka duk watan duniya nawa kake ba mahaifiyarka baka wannan abin da kake sa ranka cika da imani sai dai ga ana yi sun wahala da ke kana karami ka girma sun ci gaba da wahala eh yau mahaifinka ya kwanta ya rasu bai amfana da kai da komi ba sai wahala ma kawai yi maka tambayan da nake yi nawa ne ka samu kai ma mahaifinka wakafi nawa ne kaima mahaifiyarka wakafi da shi wallahi in ba kai wannan ba wahalar rayuwa baka fara gani ba ina da ƙini a cikin wata hudu in ka dage kai noma sai ka samu abin da za ka ci iyayenka su ci wallahi na tsawon shekarar nan an gani ka samu kai noman rani baɗa kai kaza jama ba fage za ka duka kana jan fatanya ko garma ba yi ma za a yi duk an wuce wani wajen gonan da ya taka ci shi sa in kana neman injin buga kuɗi sai ka yi daji kudi na daji sai an haƙo su mako shi ke na matasanmu sun zauna wai jira suke a ɗauke su aikin ofis jiya na gaya muku aikin ofis fa aiki ne da bature yake baka abinci ka ci na wani lokaci ana kai ƙarshe zai sallame ka aiki ya ce biyi da kai yanzu haka aikin bature yake tun da aka yi shi wai ya ce karar tayanka ya yi duk wanda ka ga yana haja haja yana yin abin da ya fi karfin albashin shi mai waya sauka shoulder ne kuma ana cewa an cire sha wannan ofis din kasan matsalar da zai fuskanta shine abubuwa na bulus da suke zuwa mai tun za su tsaya lokacin ne zai shiga kuma wata damuwa ta musamman amma dama gonan ga kake da shi za a ce maka ga aiki wuri kaza auna za ka yi nawa za su biya ka shekara kai nawa kake samu a shekara ka je ka zama yaron wani nan kuma kai ne mai gidan kanka ce a kai ma yara shi sa kowa ya kama gona hatta waɗanda suka gama aiki suka samu benefit ɗinsa a hannun gwamnati ina ba su shawara su zuba wannan kuɗin a gona ina san zan biya kuɗin aikin hajji bari baɗi abinda ka samu sai ka biya a cikin riban ina son zan ƙara aure barin ka dawo haji abinda ka samu na noma na wannan shekaran ka ƙara ina son in gyara gidana bari abinda ka samu na noman ka gyara da haka sai ga ka zauna cikin rufin asiri ƴaƴanka ba cikin rufin asiri amma waɗannan kuɗin an ɗiba an baka su naira miliyan goma ne ko miliyan sha biyar a ka zauna ka fara budget kafin ka gama lissafinka ya kai miliyan sittin kuma kuɗin goma sha biyar ce sai ka ce yanzu ban da ajanda gaba ɗaya ajanda na ɗaya ne tal ita ce gona duk abin da ya fito na riba to sai kalli wani abu ne mai sauƙi sai ka fara yin shi amma musamman ko matasa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi na nabi yana ba da sadakin ƙoƙiya 500 ai darhami 500 yau ya ka ce ba za ka yi aure ba sai darhami 500 za a iya yanzu a ce wannan kudin za a yi lissafinsu a ce su ne za a biya sadaki kuna tsammanin a masallacin nan da wadawa za su yi aure hmm? babu don dai a ce sai ka ba da naira miliyan uku da wani abu ta yi wani ma ya kusan ƙara rayuwar shi gaba ɗaya bai taɓa ganinsu ba Mamaye ya ba da su ya aure ba malai ce illa ummu habiba binti abi sufyan sai ummu habiba yar abu sufyan fa innahu amharaha anhu najashi rahimahullahu ta'ala shi al-imam an-najashi shine wanda ya biya ma annabi sadakin auren ummu habiba nawa ya bada eh arba'an mi'ati dinarin dinare 400 ba ba dinare ba dirhami 400 ba ba dinare dinare 20 eh ku ta ni lissafi ku ce dinare 20 ma miliyan ɗaya, mu cire ɗari ɗin da yan kan dinare 20 shine miliyan ɗaya, kaga dinare 100 shine miliyan biyar miliyan biyar so hudu nawa miliyan miliyan ishirin ga wata 100 100 can to sadakin da najashi ya biya ma'annabi na auren Umma habiba a lissafin naira a yau shine miliyan ishirin da wani abu kaga da yanayin yanzu ake yin shi da mata sun ja kaya <laughs> kun ji sanda aka san darajar ku ya ku jama'an manzan Allah yanzu ku raga haƙuri da talatin arba'in ɗin allah masa albarka koko ko kasi na figo don ku samu ku shigo to amma arba'in ɗin ma an ce a rage hmm? ni ina gande daga balaganka zuwa yanzu aƙalla ka shekara goma sha biyar kana jiran a ka shigo layi haka ne to shekara sha biyar dai akalla duk shekara ba za ka yi aji dubu uku na sadaki ba da dai za ka yi ta ma za ka biya saba'in ko hamsin Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'a ga karatu ya koro ga lokaci ya kure nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum